za mu tashi a cikin littafin almadhal ila dirasati ilmi al-jarh wa ta'dil na malam Abdul Majid Al-Ghauri hafizahullah in ba manta ba muna tattauna bayanai da malam yake kawowa game da littattafai waɗanda suke magana akan ar-rijal a cikin wato wato rankiya ko kace group wanda malam yake kawo mana akan littattafan da suke bayani akan abu afa ya tura wasu littafai a matsayin grup guda ya kira su da suna kutubu du'afa za mu tashi a lambar littafi na goma sha shida wanda malam ya ce zailun alamin zane da da na al'imamu wato al'iraki kenan iraki yana da zai ya yi ƙari ya yi addendum ya ƙara wasu abubuwa da wasu sunaye a kan littafin mizanu da ikida na al'imamu al للحافظ أبي الفضل زي الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي نا الإمام العراقي ده أكثر من لتاكم ألفية بسرعة الإمام العراقي يارس شكاة الانتفض لشكرة خطوط الله برمضان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرقا كرم ترى درسوتها كما شكرة لشركة من 36 الله يجعل فتامش استدرك فيه العراقي على على كتاب الميزان للذهب الإمام العراقي يقع ركعه أكل الساف الميزان لاعتدال مع الإمام الظهري وذكر فيه من تكلم فيه وفات صاحب الترجمة صاحب الميزان يا أم بتشم متانا دا malaman hadisi sun yi magana a kansu amma kuma kawo wannan mutumin ya kubuce mashi al-imamu zahabi zahabi bai kawo su ba shi sai ya ambata wa huwa kitabun muhimmun littafi ne duk da yake karami ne juz'i kwaya daya amma littafi ne mai muhimmanci da ikimadi mu'allifihi ala kutubin kathiratin wa qayyima saboda al ya dogara da littafai masu yawa kuma masu matukar kima ta ilimi minha ma huwa mafqud akwai littafan da ma an riga an rasa su an waye gari ba a san inda suka ba sun bata yau da gobe ta halakar da su ka yace ka tarihin guraba ibn yunus wa tarihin misra ibn yunus aidan akwai littafai guda biyu na imamu abdurrahman ibn ahmada ibn yusuf al-sadafi wani babban malami malami ne ya haifi kuma wani kwararren masanin ilimin taurari wanda ake ce mishi ibn yunusa al-falaki shahararren malami ne a tarihin ilimin sararin samaniya da duniya wannan shi ne mahaifinsa shi malamin hadisi ne malamin fiqh ne ya yi yawace yawace a duniyar musulunci ya yi karatu ne zurfi ya yi ilimi ya zama babban malami wanda san da ya kasar iraki ma sun taro shi allah annabi kai ya koma ya zauna ya ce ya zai koma kasar ya koma kasar andalus a kasar su ta misra ya zauna yana da littafi guda biyu na tarajin akwai zikirul guraba alwaridina ala misr shi yake san da suna tarikul ghuraba zikrul ghuraba alwaridina ala misr akwai kuma akhbarul misra wa rijaliha shine tarikul misr wannan tafan guda biyu duka sun karanta ma'ana suna da cikin tafan da yanzu a duniyar musulunci ba a da bayani akan ina su makhutun ballantana kuma a buga to irin waɗannan littafan dama da suka bata akan samu bayanai akan su ne daga malaman da suka gansu suka yi amfani da su iraki ya amfani da waɗannan tafai ya ta kwararo maganganun shi al'imamu ibn yunus ya rayu ne a cikin karni na hudu ya ka ta ɗari uku da arba'in da bakwai allah ya gafarta musu wa kitabu a ayanin mawali da abi umar al-kindi haka littafin a ayanul mawali na abu umar alkini wanda shi kuma yana tarihin mutane ne waɗanda asalin su bayi ne amma kuma suka suka zama manya suka zama manyan malamai ko manyan sojoji ko manyan wuzara wanda akwai su da yawa a tarihin musulunci wa tarihin ne sabo da abi abdullahi da hakimin ne sabo na limamun da hakim ne musadrak wal hakim fi takmilatil kamil na ibnu rumiyya akwai malam ibn rumiya wanda asalin shi ma dan bayi ah, ahmad ibn muhammad ibn mufrid al-umawi maulahu wanda yana dangantuwa zuwa ga banu umayya ta hanyar wala'i asalin shi mutumin kasar ishbiliya ne a andalus ya rasu shekara ta ɗari shida da talatin da bakwai ah, amma shi ma ya yi yawace yawace ya yi karatu mai zurfi yana da rubuce-rubuce da dama to a cikinsa akwai alhafin في تكملة الكامل الكامل لابن عدل شي كما شي مش تكملة وانا شي ما انا دا كنت فندا الامام العراقي يدو غرا دا سو وزن تتر زيول دين ديما لساق الميزان نا الامام الظاهر الله يجافى كم سكبا وقد قضي هذا الكتاب بتحقيق الاستاذ الطيب الصبحي الساء مرائي الصام الرائي في عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ببيروت wannan littafi an buga shi littafin iraki an buga shi a 1987 kamar shekara wato daidai da 1407 kenan kamar shekara 32 kuma kamancin shi da suka gabata an buga shi kuma littafi ne akwai shi ko'ina ana iya samun shi sai da ya su gaba da cewa a asabi ashara littafi na goma sha bakwai shi ne mizan lisanul littafin listanul liba lil hafiz abul fadli shihabuddin ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani na imam Ibnu hajar al-asqalani babban malamin Shakundun, mai littattafai ga sanan burjik fatuhul bari da makamantansu ibn hajar ya rasu shekara ta ɗari takwas da hamsin da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi shekara ɗari biyar da tamanin da takwas kenan da rasu rahmatullahi alaihi ibn hajar eh, malami ne wanda yake galilu alaihi alaihi ya fi karfin a cikin ana faɗan ko shi waye wanda duk yake zuwa makaranta don koyon ilimi a cikin sunna inda da sai ibn hajar mutum yana da kyau a mishi ta'azimi budala ya kamata a mishi budala domin bulugul maram ma ba da shi yake farawa ba bulugul maram ai kowa ya mare na shi ko har zawarawa sun na bulugul maram in suka rasa miji kawai sai su kuma karanta da bulugul maram Allah shi kyautu bala yake wa huwa lisanun likitabi mizan da ikidan lil hafiz zahabi shi halke ga littafin al-mizan zai mana magana akan ita kanta tasniya sunan littafin abin da ke cikin shi na dukka halke ne ga ma'aunin da ibnu da da imamu zahabi yayi na mizanu da ikidal ma'aunin shi na adalci sikelin shi na adalci sai ibnu hajar sai sa mashi halshen sikelin alladhi sabaqa alhadithu an wanda bayani akan shi ya gabata alika a can baya kada wa hadha alkitabu min abrad ma allafahu alhafiz ibn hajar fi rijal alhadith wannan littafi yana da gaske da littafai mafiya muhimmanci mafiya bayyana mafiya shahara daga cikin abin da ibn hajar yayi na rubuce-rubucen shi akan ilimin mazajen hadisi ya da littattafai da dama akan ilimin hadisi tahzibul tahzib taqribut tahzib tafsirin mutane ga sunan iri daban-daban su akwai kuma shi kan shi wannan don. shi ne mizanu da ishira wallazi dawwana fihi mastafa da domin kutubin a'immatul kufari sadisi abinda kuma ya tattara maganganu da ya kirato daga limaman da suka gabace shi ka zahabi wa iraki wa siwahu kama da imamu zahabi da limamun iraki da makamantansu kuma da su waɗannan da yana da alaƙa ta kai tsaye al'iraki malaminsa ne wanda ya karraga shi shi kuma zahabi malamin shi ne wanda yake bai zirayi da shi ba amma yana shi ne kamar ka ce role model ka, wanda yake kwaikwayo inda har zuwa ya kamar yadda ba da labari da kanshi a cikin dutsen da ya yi na tafrijin hadisan ma'u zama cewa ya je kasar maka ya yi addu'a har sau biyu yana zuwa in yi je aikin hajji ko umara ya addu'a ta musamman ya sha ruwan zamzam cewa allah ya sa ya samu ilimi irin na zahabi yace kuma da karke ya ji a jikin shi lallai ya samu wannan ilimi sai na dama ina ma da cewa Allah ya sa ya samu wanda ya fi na zahabi to don haka zahabi wani fitilla ne da yake kallo yana kwaikwaya yana ci gaba da ayyukan da zahabi yana kwaikwayon ta haka malaman da suke ba waɗannan ba irin su guliyati eh, irin su mugultai irin su ibn irin su eh, abul hajjaj al-mizzi wanda ya rayu a cikin ilimin abul hajjaj su ne suna tukafan tazibul kamali to ya ya kuma gamu da ɗalibansu da waɗanda suka koya a wurinsu sannan ya ya galibin da tabansu Allah ya ba shi baiwa ta ƙarfin hadda wanda ta sa ya riƙe abubuwa da dama a kan shi sannan kuma Allah ya huwace mishi malamai gogaggu kamar su kira kiɗan wanda suka sa shi akan hanya to sai zama ayyukan shi sun zama madogara da shi da zahabi akan ilimin hadisi ga duk wani wanda ya zo a bayan su fa asbaha kitabu hadha marja'an fi bali wannan littafin nashi ya zama wato manazarta reference abin dogaro akan magana akan mazaje wanda aka suna da rauni imaman dini sharabi ya zama kamar liman ne a cikin lungun na liman wa hukka lahu an yahza bi hadhihi rutba littafin ya cancanci ya samu wannan matsayin al'aliya na can sama wal maqamin rafi da wannan mataki na ɗaukaka وقد ألف الحافظ ابن حجر هذا الكتاب قبل تأليفه كتابه تهذيب التهذيب yana da kyau a san cewa ibn hajar sai ya fara yin lisanul mizan sannan yayi tahdibut tahdib faqad faraga min al-lisan sanata 50 ah, ba'da al-mi'at al-thalith ya gama lisanul mizan shekara ta 805 وفرد به تهذيب تهذيب ثلاثة ثمانية وثمانية وثمانية يقوم تهذيب التهذيب كم شكات أي تقوى فلذلك كانت الإهالة إنه في اللسان إلى تهذيب الكمال ذاك ذاك جاءت كل لسان الميزان سيحتي أدوب تهذيب الكمال saboda bai riga ya tahdibu in yana so magana akan wata tarjama ko wani mutum da yake jin akwai buƙatuwar ka ƙara nazartar tarihinsa daga cikin rijal kutubu sittar usul sai ce to a duba tahazibul kamali na ko kuka ji ce kamati tahazibul lili yana yawan faɗa haka da lokacin da riga yayi nashi daga baya kuma ya ga dacewar yayi ma littafin lili tahazibi shine ya bi shi ya a an samu wasu tarajin da suka kuɓuce wa lili daga cikin kutubu sita na ɗaya kenan na biyu kuma yana ganin miziya cika littafin da abin da riwayoyi da yake kawo wanda sai ya kawo da isnadodinsa har zuwa kan malamin da ake targama sannan har ya wuce kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar ya cire waɗannan. sannan ibnu hajar ya rage yawan malamai da ɗaliban sahibu targama shi ko mizi baya rage sai ya kawo sai ya istiqsa'i wane ya riwaya da gare shi riwaya tana waje kaza a cikin kutubu sita sai ya faɗa da rumus ɗin shi ya ce wani ɗan wani ɗan wani ɗan wani rawa an rawa an fulani sai ya sa ramu an fulani sai ya sa ramu rawa an fulani zai san kha rawa an fulani zai san kaza kaza kaza wa rawa an fulani fulani sai ya saka duka waɗannan ibn hajar ya cire waɗannan rumus rumusin sannan kuma ya rage yawan malaman da ɗaliban zai saka waɗanda suke shahararru ya bar da ka kowane da amfaninsa ba ka ɗaya zai wadata da ɗaya sannan kuma ya ƙara wasu bayanai da wasu targamomi wanda suka kuɓuce wa musamman tamyi da yake idan aka samu suna ya yi kama da juna ko suna iri ɗaya amma kuma shafiyar daban to sai kawo musamman waɗanda ba su da littattafai ba su da hadisai a cikin kutubus sita sai kawo su a ga ƙarƙashin tamyi kamar yadda yake to ibn hajar ya je waɗannan ayyuka Allah ya saka mashi alkhairi yace fi akthar al-ahyan ah, wa hadha mimma tanbaghi isharatu ilayhi wa lintibahu wannan yana da kyau a sani kuma a fada kuɗi zuwa ga haka وأذكر هنا أيضا أن الحافظ رحمه الله لم يذكر في Annahu, arada أنه أراد استقصاء تراجم الرواية الضعفاء yace ina so kuma na ambata anan cewa ibnu hajar Allah ya gafarta mishi babu a inda yake ya yi ƙoƙarin ƙure gudu ko kuma istiƙasaɗi wato ya kawo iyakar sunayen masu riwaya masu rauni bai ce haka ba to inna mahtamma abin da ya kula da shi shine istifa'i tarajimul mizan ya cika bayani a kan tarjamomi na littafin da islam yana ganin zahabi ya kwantata wasu tarajimu din da haka zai biya musu ƙari abin da ya damu da shi وأضاف إليها ما جاء في أصول الميزان ومتعلقاته kuma ya ƙara abin da ya zo a cikin usulul miza littafan da al-imam az-zahabi ya yi amfani da su su kamil da ibnu su al-du'afa al-kabir na na na na ainihin wato uqayli su littafin du'afa wal matruki na na na daru qutni da makamantansu waɗanda zahabi ce daga sai yake kwasowa to akwai abin da shi zahabi ya wurgar da shi ibn hajar kuma ga shi kuma ya gane da ana da bukatar sai dawo da shi kuma gane ziyadat da yake ɗebowa ya ƙara daga littattafan da zahabi ya yi reference da su sannan kuma muta'allaqati da kuma sauran littattafan da suke suke tare da littafin kamar irin wannan zai din da muka ji a baya na na, na malam iraki malam ya ci gaba da cewa fa yuqti man zanna anna lisana a istawfa jami'a tarazi riwayat wa du'afa zaka wanda yake ganin kamar lisanul mizan ya ciki gaba daya littattafai bayanai akan dukkanin masu rauni da wannan mutumin yayi kuskure kalimatun haula tasmiyati hadha kitab yace ga wani dan karin bayani game da bayani akan hikimar da ke cikin sanya wa lissafin suna lisanul mizan yace tasmiyatu ibn hajar kitabahu hadha هذا dukkan lisanin nizan laha maddul na ilmiyyun da kulkun amikon wannan sunan yana da wata ma'ana ta ilimi mai zurfi wadda kuma mai keke da keken ma'ana zakara hushe ku abdul fattahi abu wadda fi muqaddimati tahqiqihi li hadha al-kitab yaqul rahimahullahu ta'ala mala abdul fattah abu wadda Allah ya gafarta miki ya ambaci wannan hikimar a cikin muƙaddimar da yawa tahqiqin yake cewa kamal hadid al-zahabi رحمه الله تعالى كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرضا الإمام الذهبي شياسة والكافر في السنة ميزان الاعتدال تكيلي نعادل في نقد الرجال وذن بياني أكم مزاج وفي تسميته هذه مدلول العلمي الخام أتكن ونن سنة ذهبي akwai ma'ana ta ilimi mai muhimmanci wa huwa anna man allafa qablahu fi tarajim rijali al-muntakadina a dina ishara ne zuwa ga cewa malaman da suka yi rubuce-rubuce a gabaninsa suka yi magana akan mazaje mazajen waɗanda aka ci gyaran kana fi ta'alihi shay'un min at-tasahul ana samun sakaci a cikin littattafan maganganun nasu wata samu ko wato ɗaga kafa irin ɗan garinmu ne ko wanda muka san shi ne ko wanda muka saba da shi za a ɗan ɗaga kafa aw tashaddud ko kuma akwai tsanantawa ga bambancin aqida bambancin gari ko rashin sani ko wani dalili wa ta'annus da kuma ta'annus wato barna wuce makaɗi da rawa فألمع الحافظ الذهبي للتسمية إلى وقوع ذلك ممن سبقه الإمام الذهبي نانوني إزواج الشوائر ونن قرقرا سنفارق ونن shi باتيش في تعليم تراجم الرجال wanda suka yi magana akan mazaji wa share ila anna kitabahu tafada fihi sharada yana so ya nuna maka cewa to shi littafin Ya yi ƙoƙari ya a ash Shi ne wato mujawazatul haddiya ya wuce ya yi ƙoƙari ya ɗaya daidai inda ya kamata ya ɗaya. game da ne shine shine wuce maka ida rawa laqad na idan shaƙaƙa. mun kwaso ta da fadi ko zahabi ya yi ƙoƙari ya guje wannan walla'anata da kuma al'anata kamar da faɗa shi ne ko dai zama alfasad ko kuma alfahisha ana kamar da Allah yake cewa zalika liman khashiya al'anata minkum al'anata anan al-fujur aw zina ko kuma tsanani walau sha Allah la a'anatakum da Allah ya ce da ya tsananta muku ya tsananta muku to al'anat shine shine wato abin nan exaggeration wuce makaɗi da rawa ka yi abin da ya wuce abin da ya kamata ka yi kamar yadda irin malamai suke malamai islamiyya yaro ya ɗanyi laifi ka zo za ka mashi bulala ka fasa mashi biyu wannan ce a zo abu ya zama jidali a zo a yi ta Allah annabi a rasa yadda za a yi ko mun gane saboda cikin fushi ka je kai hukunci Allah su kyauta wata sahud ko kuma sassauci ga abu kana gani amma sai ka sassauci saboda kana da wani interest a kai wata samu ko kau da kai a cikin a daga kafa shi ta kamar da malamai suke faɗa ba a san ba a san abin nan daga mata tausiki daga mata wadda mata suna da imani sosai da tausayi in ka ga ko malama ce ka gani mace sai ka ga tana da tausayi wajen ba da mata to ya kaga an ga wata malama mace ka ga an ce muguwa ce kaga duka tausayi ne da shi to a ɗabi'a su ne baka ji abin da ba da yake fara da za a kasa din nan ba mata suka dinga danna wa jiyan gidi ƙura'a lokacin sha gari saboda kawai suka ga mace da goyo da Allah sarki jam'iyyar mata ya tsaye tausayi sai su danna mata ashe kuma zai yi yamurai to haka mata suke Allah ya yi da wannan ɗabi'a in ka ga wata da ba haka ba ko to ta faddare wata ɗabi'a abun kuma abun aibatawa ne gare ta a ɗabi'ar shi ga mace tana da kasawa irin ta maza ba ta jin tsoron ganin ba ta jin tsoron ta yi ashariya ko ta kai duka kuma har ba da tausayi na ɗabi'a musamman ga 'ya'ya da yara da wani gajiyayye ba mace bace wannan a ɗabi'a ce shi sa babu wata mata da za ka zana cewa tana jarhuwar ta ne komai ilimin ta to za ta ga cewa yana ya ce wannan kawai mutum ya shekara da shekaru yana yana koyon karatu ya ilimi amma don ya yi ɗan wani kuskure a ce duk a wata da hadisan shi ba ya kamata a karba ba ga bane suke kullum muna fakalti ko da haka ake samun wannan matsalolin da mata a jami'a ta cewa a ya kamata waɗannan a duk gabar suna wuce mana ƴaƴanmu ne su kuma za su ce ina ba za su wuce ba maza ba imani Allah ya kyauta a aqamahu wa askasahu sai ya tsayi da zance wa askasahu alal naqdil mu'tadil ya sanya shi akan naƙadi wanda yake wato eh, na adalci allazi la wasa fihi wala shak babu was shine wato kwashe kafa wala shak babu kuma zakewa ba a gazawa ba a ba a zakewa fa sammahu shine same suna mizanul ikda wa huwa mulahadun sahihun wajib wannan wato mulahada ce mai kyau kuma lafiyayya wata ke kan daidai la yantabihu kullu kari'in lidilalati allati ashaftu ilayha ba ba kowane karatu ne yake iya gano wannan bakin ji malam Abdul Fattah Abu Gudda yace wa ja al-Hafiz ibn Hajar fa arba al-Hafiz az-Zahabi fi da Ibn Hajar yabo sai ga akwai a cikin wannan sunan na Zahabi ya yanzu akwai abin da aka yi da yace sikelin adalci to sikeli baya yiwuwa sai da harshen sikeli shine wani ɗan karfi da ake sakawa ya zama yana kwanci haka horizontal ko wanda a kan za a saka abubuwan guda biyu wanda idan sun tsaya daidai to ya nuna cewa sikelin ya yi balance to wannan wannan da ke kwanci shine zahabi bai ambata ba a tunanin ibnu hajar da sai ce to bara ya zama shi na shine harshen ma'aunin shi zahabi ya yi ma'aunin sikirin da ke tsaye ɗin ai mun gane da sikirin da ke ku to abin da ke kai wanda da shi ne asalin awon yake tabbata to shi ne wannan na ibn hajar ya ce mushiran bi kalimatin lisan allati adkhalaha ala mizan yana ishara da kalmar al-lisan da ya sanya ta a cikin sunan mizan din ila anna kitabahu huwa al-faisal al-hakam fi babu yawm cewa littafin nashi shine shine wato mai raba gaddama shine mai hukunci in ka je ka karanta littafin zahabi akwai abin da ba za ka iya cimma wani bayani shi zahabi asalin littafin kamar da muka ci a baya ya kawo shi don ya kawo mutanen da aka ce suna da rauni ya tabbatar ko ya kore to sai ya kawo wani sai ka bai tabbatar bai kore ba ya baka kai haka a rigar tsakani ya za ka yi to sai ka tafi gun ibn hazari sai ya kara maka bayani yace ga inda aka kwana ga inda aka kwana to da haka nashi shine raba gaddama al-faisal al-hakam shine alqali fi babin yawm al-budi li shiddati dabt ibarat iyarihi fil wazn saboda tsananin wato abin da din shi accuracy ɗinsa a wajen awa kama yudbatu iyaru wajen al-zahabi wal lu'lu kamar yadda ake auna nauyin zinariya da azurfa wannan sikiri da ake sakawa na auna zinari da azurfa a yadda ake za a saka in an saka zinarin a misali mu ce a wannan kwasfa ta dama sai a ɗauki wani abu abin awo wanda yake shi ne daidai ma'auninsa nauyinsa sai a sa a ɗaya idan sun yi daidai to yalla cewa wannan zinarin to awon shi daidai yake da wannan karfa ko wannan abun awon haka ake ko ana ragewa ana karawa yadda yake awo da abin nan eh, manuwal yanzu akwai digital wanda suna da lamba cewa kaza ne kawai Allah sa mutane sun gana abin da ake nufi wanda da yake ya saba harka da ko ya gaji gurkineti zai gane wannan to a sai shi ibn hazarin ya kawo wannan bistiqamati lisanil mizan la ida fihi ila yaminin aw yasari wato ya kawo harshen ma'aunin da zai tsaya baya karkata dama ko hagu wa ala hadi fa kalimatul lisan laysat min bab al-iqham wa tasmiyatul kitab bismihi ma yadu an al-mizan Zaka wannan kalma ba wai kawai ya kawo ta ne haka ya saƙa ta don kawai ya bambanta nashi da almizan ɗin bal hiya nazaratun daqiqatun bari'atun min imamin bari'in daqiqin afiqin dan haka wannan kalma wani eh, tunani ne mai zurfi na gogewa daga malami gogagge wanda yake a faɗake wanda ya san abin da yake wa ba'aha kallu'lu atal farida fi wasati wasati ya sanya ta kamar a wato abin nan ruwan me ake ce ma abin da ke cikin sarka kasutan kwaɗan sarka ke nan idan idan ka kalli abin wuyan mata wanda yake da abin nan yaya haka ikin yake da ƴaƴa bi sun kewaye shi sai ga wani babba shi ne a gaba to wannan yake wannan abin da za a ibn adarin ya sanya babban me ake ce mashi kwado kwado na ce mahaɗin ne kwado to su suka sani da can gare su ka je ka tambayi mata ka suka kara ma bayani wanda bai da mata kuma shi kenan su sai ka tambayi mata wanka wa ba ha kan du'ulu atil farida su wasu batin a tsakiyan wato abin nan abun wuya falillahi barruhu ma a zakka nazarar alherin Allah ya kai ga ibnu hadari lalle ya kai matuƙa wajen zurfin tunani wa ajmala ma fa babu shakka wannan abin da ya rubuta yana da kyau wa lisanul mizani huwa al-hadidatu rafi'a lisanul mizan a yaren larabci shine wannan karfe ar-rafi'a na can sama allati takunu fi wasat al-hadidatu tawila wanda take saman dogon karfa allati tahmilu kiffatayn wanda ita take dauke da waɗannan kiffa guda biyu abinda ake saka abun awa wai tadallu bihi inda istiwa'ihi tamaman ala ta'adul kiffatayn wanda kuma idan wannan shi na saman shi harshen ya tsaya daidai bai karkace ba da shi ake gane cewa lalle a awon yayi daidai wa kadai talakhasu manhajul hafiz ibn hajar fi hadha alkitab ala an-nahwi wannan manhajin da ibn hajar da ke amfani da shi a cikin san ligar zaka iya takaita shi akan abu masu zuwa abu na farko rattaba tarajimar ruwati ala hurufil mu'jam ka asl kitab ya jeranta tarjamomin a bisa yadda suke a cikin mizanu da ikila a bisa jeren giyar alif ba sun ba zakarar ma'arufina bi kunahu sannan daga baya kuma ya zai ambaci waɗanda aka san su da alkunya warattabahum ala hurufin mu'jam kuma ya rattaba su haka can sunaye ne sunaye na yanka sannan jiki na gaba kuma a bangare na gaba kuma ya bayyana mutanen da aka san su da alkunyar su sun ba zakara al-mubhamina sai ambaci kuma wanda suke mubhamai bayan su abuwa ne su abuwa ne su abuwa ne su ummuwa ne wanda suke da suna wanda yake mai dungu wa qasamahum ila thalathati ne ya raba su zuwa gida uku kamar da shi ya raba su akwai al wanda aka danganta su zuwa ga wani abu kamar ka ji an ce eh, ibnu durai ibnu sida kaza da ire-iren su kuma ni shahara bi qabilati ko wanda shahara da qabilarsa a cewa na ana ce mishi al-ifriqi al-kalbi al kaza au sana'ati ko aikinsa sana'arsa kamar albazzar kamar irin al'iska, al yana kawo su waɗannan wanda da haka aka san su thumma zakara bil man zukira bil waɗanda aka ambaci su da Ibafa, ya irin su gulabu khalil kaga ibafa irin su sahibul agani qadi dimashqa irin su musamli fulani da an ya kawo su wanda aka mace su da danganta zuwa ga wani abu kuma gani su ne na ƙarfi sannan za da alal kitabi jumlatan kasira ya ƙara abubuwa da dama akan na rahabi amma za da hu alaihi min taraji almustaqilla ja'ala qubalatahu aw fawqahu harfu zai da abin da ga zaka ga wasu tarjumomi a cikin littafin sai kafin kafin sunan bayan an yi lamba ta serial number sai ka ga zayu tsakanin dash and dash haka zayu to wannan ta nufin ziyaratul min ibn hajar wannan tarjuma ba za ka same ta ba a cikin lisanin ne ba na fata mun gano ne kamar yadda a cikin niza a cikin tadibu tadib san kuma yake saka tamyiz tamyiz wato ita ma wannan tarjumar ita kuma babu mai ita bayi da hadisi a cikin kutubus suka amma sunan shi kama da wani wanda ke saman shi ko kasan shi wanda ke da hadisi da cikin kutubu sita har ka malama hadisi sai ka ba hankali in ba ka ba kawai ka fita ka sake ka sake abin nan ka canza group kawai ka shiga wata jam'iyya can ta ta bugi bakiro amma su komai na su a da ba sa yin abin su da ci da zuci wa ma za da min tabbire shekhi bin hafiz iraki harfu za abinda kuma iraki Shi ne ya ƙara bayani a kan na Ibn ibnu a kan na zahari a cikin zai ɗinsa da zai ya sa mata zali wato yana nufin wannan daga zailul iraki daga zailul iraki wanda yake kuma zai ziyaratin minhu huwa Ibn hajar ya yi bayanan waɗannan abubuwan a farkon littafin Ya yaktamu kalam al-hafiz zahabi bi qawlihi intaha idan ya kawo tarjama za ka ga duk maganar da ke farkon tarjama tiryan tiryan bil har maganar zahali sai ya zo ƙarshen da sai ga ya sa intaha shi kuma sai ya fara tashi maganar da kultu wa ma ba da haka huwa min kalalihi al-hafiz ibn hajar ko ba ya kai lisan faslan jarrada fihi al-asma allati hadafaha min al-mizan akwai kuma waɗanda ya cire su gaba ɗaya daga cikin ban sai ya zo a karshe a tsakiyar tafin sai ya yi musu ka'ima ta sunayen su waɗannan da akwai ta cikin da ita amma na cire su saboda wata bukata ko wani ko ganin dacewar cewa bai kamata su zama a ciki ba amma sai sunayen su dan kana nema ka gani cewa akwai su ko babu su iktifa'an da zikriha fi tahdidil kamal saboda ya ambaci su a cikin tahdidil kamal yana ganin akwai maimai in ya sake ambacin su haka wa kitabul lisani jama'a kowa ya ji wannan magana wa kitabul lisani ma'a aslihi mizani umdatun fi hada albabi la yusabna abu yake littafin misalin mizan da mizanul da ihdad wannan wata ginshiki ne madogara ne a wannan kabiya shine babu babu magana akan sanin masu rauni sanin adalci game da hukuncin da aka yi masu rauni sanin gaskiyar raunata wasu da aka ya tabbata ko bai tabbata ba la yusabna abu ba a wadatuwa da gare kamar yadda a shekul albani ne yake faɗa yake cewa duk wani wanda ya zo bayan ibnu hajar da zahari to ƙarya yake inda yana magana cikin hadisi sai ya ci more ilimin su sawa'un ya dace da su ko ya saba musu irin tafarkin su yake bi da malaman hadisi ko dan bid'a ne shi baka isa ba in dai ka rayu a bayan to baka isa ba Allah ya musu wannan baiwa da wannan falala zaka iya wadata wata kila da maganganun wasu sa'o'in su ko ma ya zama baka rikin ba ko kuma wanda ma suke saman su amma dai su biyun nan daga sa'ad da suka rayu zuwa yanzu ba a yi wani malamin hadisi a duniyar nan da zai ci ba ruwan shi ba Allah ya musu wannan baiwa Allah gafarta musu Ko irin wannan magana ce ba zai yi kenan in dai kana harka a cikin ilimin hadisi ya zama wannan san baka da su a maktabarka ko kuma kana da su kai ka ajiye su ne kai kana barazana sai dai ka dinga daukan santi kai kana sawa san ku cewa ka ka da littafi ka zai da abu yayin da wasare su ke gaba ɗaya ta zuta ka da mutane ta mai su wasu ɗan ya kawai komai mutum yake a makabarta a ka'aba wani ma har a toilet yana kaji yana ɗauka Allah Allah ya so malam yace ko kuma hada kitabu في دار البشائر الإسلامية ببيروت بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى عام 23 بعد المئة الرابعة للهجرة الموافق لعام 2002 للميلاد al'imamu uh, a ku alfata abubuwan da ya haƙi littafin na an buga shi akwai nusfar anan tana nan za ka ganta a cikin mujalladi tara nuska ce mai kyau kwarai da gaske wani lokaci mun sako da sanan mun karatu a ciki akwai su a cikin maktabar nan da ma akwai kamar muna da kamar nuska kala hudu na littafin akwai wani mai dogon kari irin na da irin da kama da lawali da sani din da za ka gan shi haka wasu mai guda hudu tun na da ne mai rubutu kanana kanana wannan sai sai ka goge da yi hulɗa da shi ya za ka gane ma yadda yake abu ne mai wahala amma shi wani abu ta abubuwan da irin bugu na zamani an yi shi daki daki an tsara shi an mushi komai yadda ya kamata an yi boldin din sunaye, an yi ta'alikat a ƙasa da sauransu yana da daɗin karatu sosai eh, za ka iya siyan shi a kunshi a kasuwa ba na jin zai wuce ba wuce dubu ashirin ba na manta nawa nawa muka siya shi a baya akwai akwai kala kala da in dai harka hadisi kake to wajibi ne zama kana da shi kuma ka iya aiki kuma kana aiki ba wai kawai ka mallaka ka ka ajiye baya ga wannan bugu akwai buge-buge da dama da aka mishi timalin yace al-kashful hafiz amma rumiya bi waqil hadith littafi na 18 ne littafin malam tifu ibn al-ajli al-kashful hafiz amma rumiya bi waqil hadith wato bincike na keke da keke wajen gano suwa wane ne waɗanda aka jife su da cewa suna wa annabi ƙarya shine alkash alhafi tonan sirri bayyanawa wadda take ta kai matuƙa wajen zaƙulo duk wanda ya shafi eh malam suka bin al'adari shi ma zamanin su ne ibn hajar ya rasu shekara ta ɗari takwas ne da arba'in da ɗaya ya riga ibn hajar rasuwa da shekara goma sha ɗaya kenan da rasu sai kamar shekara 599 gab da shekara 600 eh, kenan ko Allah ya gafarta mishi sunan shi Ibrahim ibn Muhammad ibn Sid ibn Khalid Khalil shi ne ake cewa al-Adl eh, ana mashi alkunya da Abul Wafa mutumin Tarabulus ne Tarabulus Sham kasa akwai Tarabulus a Sham ko kuma Tarabulus a Maghrib nan eh, Libya kenan babban malami shine mai littafin Al-Iktibar fi man rumiya bil ikhtilaf yana guda haka babba muna da shi a makarantar nan yana da sharhin ashafa da yayi yana da ma sharhin sahih bukhari mujalladi hudu malami ne baka taba gani da shi da shi ba babban malami eh, kusan tsara kike ga ibn hajar tare suka eh, suka zamani Allah ya gafarta mai wannan tafin nashi wanda yayi shi ne kawai dan bayani akan mutanen da aka tuhume su ko aka tabbatar da cewa su makaryata ne malam yake أوضح المؤلف في مقدمته الكتاب بأنه ترجم لكل من وقع عليه من الرواية أنه رمي بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بينا سنة مقدمة سوى لتاف الناس يا قرار سنة ينوأن لأكي في فسد سوى سوى النبي كرياني ولم يذكر فيه أنه متهم بأنبت أتكي سوى واتو أبنتهما وندسكي كرياني وذلك أنه وذلك لاحتمال أن يراد أنه متهم بالكذب saboda zai yi ya zama ana tuhumar shi da ƙarya a gama garin tuhuma wanda malama hadisi suke cewa mutahali shi ne wanda yi ƙarya a wajen hadisi shi suke cewa mutahali wa qad bazala al-mu'allif sahlan kabiran fi jam'i wa intikhadihi min kutub ar-rijal yayi kokari kwarai da wajen tattara waɗannan sunaye daga littafan ilimin hadisi kamizan da ikidal lil hafiz az-zahabi wa min mawdu'at ibn al-jawzi da kuma ya ciro wasu sunaye daga littafin ibn al-jawzi na al-mawdu'at al-kubra na ibn al-jawzi wanda yake tafi ne sananne mujalladi uku wa kitab al-majruhin ibn hibban littafin kitab al-majruhin min al-muhaddithin wal matrukin kitab al-majruhin eh, min al-muhaddithin wal matrukin na al-imam eh, eh, ibn hibban al-busti ومن تلخيص المستدرك da kuma littafin talhisul mustadrak wanda za a biye lakhasa littafin mustadrak na abu abdullahi da hakimin ya samu wa gairi hada wasu wara sababu alahu hurufin mu'zil fil ismi wa ismil adl ya jera su kuma alphabetically wara kama ala man lahu riwayatul kutubus sitta sannan waɗanda suke da riwaya daga cikin waɗannan mutane da ake tuhuma a cikin kutubus sitta bin nan al-usul to yana samu su ramzi bil ramzi mashhur inda alim ali ka لمن أخرجه البخاري وميم لمسلم وداء لأبي داود وتاء للترمذي وتاء للنسائي وقاء لابن ماجه wanda waɗannan abubuwa ne sanannu a duka ɗan firamarin hadisi ma ya san aka ce ha a kharaja da hul bukhari ba ta a kharaja da hul nun annasai ka ibnu maza to ibnu maza shine ma zaka ce wata kana buƙatar ƙarin bayani ce bai haƙi in ka ga abinda ake an ciro ta daga alqazwini ibnu majah alqazwini kaga wancan duka a bayyane ke ka daga sunan al-bukhari min daga sunan muslim nun daga Annasai, ta daga tirmidhi eh, sin ne ya sa ku sin daga nasa'i to wasu suna sa sin wasu suna saka nun duk ana yin wannan to amma shi ibnu majah sai ana saka qafun ah, wanda ke wakiltar sunan nasabar shi al-qazwini idan bai haƙi ne suka saka ha'un ne ha'un da ƙafu saka ga haƙ to shi ne bai haƙi a ramzin su wannan abuwan yau da gobe ya kamata ce kowa ya saba da su inda ka saba da abcd din ka ga a inda ka biya ta kasan a ko an mata tsari ko an yi ta daidai ko an yi ta a karkashin dai kasan sunan ta yi kuma kasan dai harafin a ce ko to haka ya kamata ka saba da waɗannan wa bada al na bi muqaddimatin nafitatin ya yi lissafin wata mukaddima doguwa ko mai daraja mai kima na karfiya isma man kazaba alal nabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya ambaci zunubin wanda ya manzon Allah ƙarya wa abafal wabba'ina wa sabab wa asnafal wabba'ina ne wannan wa sababul wabbi tijara da asnaf nau'o'in matsayyata yadda aka sani ina cikin matsalar hadisi akwai zindikai akwai sufaye masu neman su mutane tsoron Allah da da waɗanda suke masu kurakurai da waɗanda suke kaza a alwabi, alwabi'una kamar da suke yake fara kala-kala ne kaza ga suwani da suwani da suwani duk an karanta wannan abubuwa ba abubuwa ne sababbi ba ko wa sababul wada'i da kuma asbabul wada'i ne ke sa mutane su wa annabi ƙarya bayan suna sana ba kyau wa kaifa yu'rafu qawlul hadisi mawdu'an da bayani akan abubuwan da ake gane hadisi na ƙarya ne rikka cikin ma'ana abin nan eh, eh, eh, yawaita lada akan ɗan ƙanƙanin aiki yawaita azaba akan ɗan ƙanƙanin zunubi abu gairi ma'aqul wane ne duk suna nan an yi su a cikin musala wata a cikin ahmadin kitabi annahu afrada bihi da riwati wabba'ina wal mutahamina bil wab'i mimma yuqila an al a'immat al mutaqaddimin fi dhalika mushiran ila tanwilha daga cikin ahmiya wanda littafi shi ya bayyana makaryata da wanda aka tsume da yawa annabi karya. kuma ya kawo maganganun malaman da wajen bayyana dalilin da ya sa aka ce su makarita ne ba zancen shi bane ya ɗauko daga malamai ne na da kitabu ustadi subhi asqa min ra'i fi wazarat al في al الأوقات bi ببغداد wannan shi ma ah, ra'i shi ya buga shi ah, wanda aka buga a ministry ta awqaf ta kasar Iraki a ah, shekarar 1984 wala hu tabaatun ukhra muna nan da shi a maktabar nan duk zafarin da ake mata jama'a akwai sa a makarantar nan tsara da salafiya dukkan su har yanzu ba a ambaci wani da aka buga anan wanda ban san akwai shi ban san babu shi zaka ku dinga shiga kuna karantawa musamman yanzu masu labarin masu kula da labarin sun mushi gyare-gyare ne komai da kashi da kawai kana tambaya za a ciro ma ba wani tafi da za a ci babu kuma har yanzu ba mu gushe ba gwargwadon hali ana sake stokin ɗin shi da zakafai waɗanda ake samu sababbin taƙiƙi ko sababbin fitowa المجموع في الضعفاء والمتروكين للشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان wannan shi ma wani littafi ne na malam asirawan wanda shi kuma ya tattara littafai ne guda uku a waje daya jama'a fihi mu'allaf mu'allifu salatata ahammi kutubi fil mawdu'i littafai guda uku mafiya muhimmanci a a fannin du'afa wal matrukin wa hiya sunni ad-du'afa wal matrukin lin nasai wa lid-darqutni wa kitab ad-du'afa al-kabir lil-bukhari wadannan jibalun asati ga guda uku imam al-bukhari imam ad-darqutni abu abdurrahman an-nasai kowannen suna da littafi da ya ware dan magana akan masu rauni shi ne sai ya haɗa tafan duka wuri guda da sunan da suka zama dukan sun kawo sai a mace shi kawai sau daya wanda wani bai kawo wani ya kawo sai hada shi a wuri gida sai saka shi shima wa zalika tafsila lil bahthi wat tanqi sai yaso ka maka bincike da nazari wa taysira lil ma'rifati kama zakaru fil muqaddima kuma yaso ka maka sanin cewa wannan wane a cikin su uku nan dukan nan sun yi magana akan shi ko wane ne kadai yi ko wane da wane wane bai ba kaga abin da maka da sauki a lissafi guda wa zakara ma'rifata ra'ayi أكثر معرفة رأي أكثر من عالم من عالم في الزن والتعبير في الشكل الواحد يا كما ذيك مباكا كسان رأي مالم من كير الآية أكون متم من المجروحين المذكورين في هذه الكتب الثلاثة وأضاف إليه ما قاله كبار العلماء sannan ya ƙara maganganun manyan malamai misal uqayli wa ibn adi kamar uqayli da ibn adi wa bi fi dar al-qalami bi beirut ama 5 ba'da al-mi'ah ar-rabi'a 10 an buga shi a 1405 kamar shekara 35 kenan daidai da 1985 to zuwa nan ɗan uwa masu albarka ya gama mana magana akan kuturu abdu'afa in Allah ya kai mu darasi na gaba zai mana magana akan zai fara magana akan al-kutubul lati jama'at bayna al-thiqati wa du'afa wato littafai wanda suke shinkafa da wake ke ko insha Allah na'am hmm. Hmm. Ah. kasan a gudun musalahu akwai wanda yake matsalaci akwai mustahab kuma ka ce mustahab shine wanda yake yin ƙarya gama gari shine mustahab shi yake nufi a nan ban da su wannan hadisin shi maturuki ne can kuma da ya ambata a gaba da ya ce wanda ake tuhumar sai da ƙarya nan kuma ya amfani da kawai yare ne ba ba mutsalahi ba wato waɗanda ake zargin su da ƙarya ga annabi anan can kuma aka ce kazzab da mutam kazzab wanda ya ƙarya mutam wanda ana jin tsoron kar kai ya zama yana annabi ƙarya tunda yana yi a wajen hadisi shine ambatan shi na farko da yace ke ambacin mutamai ba to da wannan ta'abirin na musalahul habib to wancan kuma yana nufin waɗanda ana aibata su akan ƙarya yes ita ta tawa to sai mu kuma lissafin al-imamu az-zahabi wato abin nan al-ibar fi khabari man abar ko man gabar kafin mu ci akwai wani kuskure da ya faru a baya a wasu karatu wani kasu da muka yi ba zan iya suna da ranar ba amma bayan mun tashi akwai mala abdulaziz ga shi ya tare ne mun wannan gyaran kuma babu shakka na bincika wannan maganar kuskure ke yadda na faɗi Allah ya saka mashi alkhairi A game da tarjaman Muhammad ibn Mihran Ar-Razi haka ne kuma Muhammad ibn Mihran Ar-Razi wanda yana daga hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud wanda ya rasu talatin da tara bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka zo a cikin tarjumar sai aka ambace shi da suna alhammal sai na karanta da alhammal maimakon aljammal Alhammal al shine wanda yake dan dako kenan aljammal kuma wanda shine aikin shi shine yana mutane a kiwon raƙuma ko yana kula da raƙuma da sauransu wanda kaga ma'ana ce mabambanta yawanci da suke a wancan zamun nan akan samu wato wani wanda sana'a shi kawai idan kana da dabbobi ka kawo sai ya aje maka su yana kula da su kuma kana biyan shi kuma aikin shi kawai kenan su ake ce ma'addan masar sai ne kuskure na ambaci shi da alhammal bil ha'il muhmala da ka aljammal wa laysa alhammal Allah ya saka da alkhairi za mu tashi a shafi na ɗari uku da arba'in da ɗaya ko inda malam ya ce wa fiha abubakar ne a'ayan muhammad ibnu abi at-tabi hasan ibnu sarif al-baghdadi da hafiz fi jumada al-ula سمع زيد بن الحباب وطبقته ورحل إلى الشام ومصر وصل وسمع وصل Abubakar a wannan shekara wato shekara ta ɗari biyu da talatin da tara ثلاثين دسر da arba'in da arba'in. da 240 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ita ce aka samu rasuwa ta auku ga malam al-hafiz abubakar al-a'yan wanda sunan shi muhammad ibnu abil attab abul attab asalin sunan shi al-hasan ibnu al-hasan eh, al-hasan ibnu tariq gashi nan abul abil attab al-hasan ibnu tariq al-baghdadi wannan yana da hadisi a cikin sunan tirmidhi sai kuma muqaddima ta sahih muslim muslim ya rawaito hadisin shi a cikin muqaddima to za ga shi ma idan aka zo ramzi eh, maimakon mimun sai ga sai a saka mimun kafu, ma'ana maq muslim fil muqaddima haka za ka suna saka ramzi shi muslim a cikin asalin dafin kenan muslim fil muqaddima eh, hukuncin shi daban da muslim ba dole ya zama rijalul muqaddima kuma rijalul muslim bane wannan bawan Allah Allah ya mushi rasuwa a cikin jumalin ula kamar da ibn shibana ya faɗa a cikin littafin asikat nashi yana da hadisi daga zaid ibn kubab da tsarin rakin zaid ibn kubab ya yi tafiya zuwa ƙasar sham da misra ya koyi karatu ɗalibi ne a makaranta al'imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi wa fi hallaitu ibn khalid abul harith al-bukhari al-kabir صاحب الكسائي وكان من أحيان أهل الأداء ببغداد توفي قبل الأربعين تقريبا ثم الليل ابن خالد أبو الحارث wannan irin yadda muka ambata ɗazu akwai masu irin sunan akwai allai ibn khalid abu bakr balhi wanda al'imamu ahmad da abu hakim sun je inda da yake albalaf sun kai karatu hadisi a wurin allai ibn khalid abu bakar balfi to daban ne da shi kuma wannan allai ibn harith abul harith al buqri wannan wani ne alaramma ne yana da kadi da yake kanta alqur'ani mutumin bagadaza ne babban malamin karatun alkurani ya koyi karatun qur'ani abu al-imam al-kisabi gashi malamin yake kana a ayani ahli al-ada yana daga cikin gogaggu wanda suke bayar da tilawa a Baghdad wanda suke da makarantun kantar Al-Qur'ani tuwfiya qabla al-arba'ina takriban ya rasu kafin ya cika shekara arba'in. kamar da zahabi yake fara a cikin tarihin islam yake cewa tasaddara lil iqra wa kana sabtan ya kasance kokagge ne kwararre akan abin da yake Allah ya gafarta mishi wa Sulaiman ibn Abdurrahman al-Dimashqi al-Waqi al-Hafiz rawa an Abd ah, an al-Walid ibn Muslim wa jama'at wa huwa dhalil sai kuma malam Sulaiman ibn abdurrahman ibn yasar kenan wannan sulaiman ibn abdurrahman ibn yasar ana mishi da kabilar sulaiman al-kabir akwai kuma sulaiman al-saghir wanda sunan su iri daya shine sulaiman ibn abdurrahman ibn bint shurahbin wannan shi na biyun nan yana da hadisi a cikin bukhari da asnul arba'a ya rasu ka ta 233 shi shi fiƙa ne duk da zahabi yana cewa a cikin a cikin littafin sirru alamin nubala ya ce wa kana yarwi an du'afa ya kasance layu ba zai damuwa zai ta riwaya abin masu rauni amma dai yana da hadisi a cikin hatta bukhari wanda ba daga du'afa wajen ba mu kiyaye to irin wannan sunan ga shi ma Sulaiman ibn Abdurrahman za ka iya lissafa wajen mutane goma su irin shi kaga ga wannan Sulaiman ibn Abdurrahman ibn Yasar al-Dimashqi shine Sulaiman al-Dimashqi al-Kabir kenan asalin shi mutumin kasar Wasit ne kaga aka ce shi yana da rauni ga kuma mun ambaci Sulaiman ibn Abdurrahman ibn Bint Sharahil Abu Ayyub al-Hafiz kenan kaga nabi akwai Sulaiman ibn Abdurrahman ibn Khabbab ne riwaya daga al-Qasim Qasim wannan babban malami na Madina akwai Sulaiman ibn Abdurrahman Abu Umar al wanda shi kuma ya riski sahabi Wasila ibn al-Asqa shi ne wannan shi akwai Sulaiman ibn Abdurrahman maula bani Amir ibn Lu'ai. akwai Sulaiman ibn Abdurrahman maula Asad ibn Khuzaimah akwai Sulaiman ibn Abdurrahman ibn hammadin tamimi suna nan da yawa za ka ga masu irin wannan sunayen kana bin littafin tarjama akwai sulaiman ibn abdurrahman ibn sulaiman al-lakhal irin wannan idan ka kai shi a isnadi to wannan sai da hali dole sai an bincika wanne ne tukunna kuma gane kamar yadda ne a ce a cikin adana muna da masu suna ahmad muhammad mutum uku mutum hudu kowa sunan shi kenan dole aka ce ana neman mai wannan sunan dole sai mun nemi kalila za su tantance mana wa ake nema mutumin da neman shi dama wani a cikin sai saba nema ko kuma ya sun yi kama har dan uwan shi ko ya ce wanda ya aje mashin iri kaza kuma sai mun san nawa ne ko dama wani ya ce mana za a zo neman shi dole dai a nemi karina lafiya ce haliya ce wace ce ka san dai zaka ka zakulo ta to kamar da yake faɗi da har ka malama hadisi jama'a mu yanzu a zamanin sun nemi ta karanta ko muna musu addu'a da wuya yadda muke ga malama hadisi da wuya to irin da wanda za a ce ya zama shakundin yana bayani akan hadisi wallahi ƙarya ne a wannan zamanin da wuya sai ɗaya ɗaya sai za ka gafe a ce daga malam albani sai ahmad shakir sai abdurrahman al-muallimi haka shuzazun min al-qaba'i ɗai ɗai haka a cikin al'umma sai a tafi wani gari gaba ɗaya babu malama hadisi gaba ɗaya garin amma ka ne malaman su malaman mathematics malaman economics za ka sami su bila adadi mutum mai da digiri a mathematics a garin nan ai sai an kirga za su iya tsage maka duk wata formula ko amma da za a yi ta yawo da wani hadisi da isnadin shi a ana neman wanda ya takarji shi kai a nema a haka za a ji yake faɗa tun zamanin su ke cewa ina ma suke fakat kitula la arahum illa fi kitabin aw fi turabin yake sai dai ga suna a cikin gaji ko a gwada ma kabarin Allah ya gafarta mu saboda tun da ko ilimi ne mai wahala wahala wanda yana buƙatar ka cike da rayuwarka gaba ɗaya ji ba shi kula albani shekara 60 da wani abu yana yi mamaki sai zama shi kanshi ya zama kamar hadisi ne shi kanshi <laughs> ko in ka ji zai gashi ko hadisi na da suna faɗuwa wajen gida to irin wannan aikin to irin su ibn hajar din da an ce ya shekara 20 da wani abu yana yana rubuta littafi guda ɗaya kamar fatihul bari to irin su ne kawai idan suna magana hadisi sai kan shaye lalle shi wannan da abin da yake faɗa ya isa ya faɗi shi ya isa ya faɗi shi yanzu ko likitoci ne waɗannan masu masu tiyata wani a cikin shekarar shi ashirin duk sati sai ya fasa cikin ɗan adam to wallahi ko da rafa'i ne zai yi tiyata irin wannan zai iya rufa idan shi kai ba zai kuskure ba ko a ce kai direba ne tun 1980 kake zuwa Lagos ka yi haɗari ka gamu da yan fashi ka kwana a daji mota ta lalace barayi kun kwace kuɗi ka je ka kai ka kawo ka tafi ka dawo to me zai za a gaya maka hanya wani zai iya kirga maka ramukan da suke tun daga nan har birnin gwari ya ce didi wuri kaza akwai rami daga nan kuma in ka ja numfashi guda uku za ka sake samun rami zai kirga maka da numfashin ma da za ka ja kuma in ya tafi ba zai taka rami ba wallahi mun taɓa bin wani wani direba haka irin masu tuka tankin nan wallahi zuwa zuwa zuwa kudu na yi mamaki shi amma da yake ba mu tarihin irin rayuwar da yake na ga babu mamaki inda rani ne cikin dare ne wallahi baya takawa ya sani za ka ga ya tsaga ya adin nan baya taka rani kuma zai ce maka daga nan sai je wuri kaza akwai abu kaza kuma kana zuwa baka gan shi ko bishiya ce ya gaya maka zai ce maka akwai bishiya da je wuri kaza wuri kaza ruwa na taruwa wuri kaza yan fashi ne biyu ya sani saboda yau da gobe yau da ta gobe ta wuce wasa to aka ba ka koma ta ne a cikin gida da wadda ta yi aure baran nan ko bara wadda za ta ce tuma ya lalace ta rasa za ta gyara shi ko irin na aisha da aka ce tana aje gari da tafi tana ta wasa har ma tsuntsaye ma duk su ne da dabbobi ko saboda sabuwar amarya ce ba ta san ah, dawon garin ba ragu ba za ka da irin iyayenmu na dawar da yi maka miyar kuka ta kwana uku ana ana cin yanzu ana yin liya sai gari na wayewa kawai ta yi tasirin kamar kan Allah shi ne haka abu yake jama'a wa qala al-bukhari fihi nazar bukhari yace akwai sababa game da wannan wa abdul aziz ibn yahya al-kinani al-makki sahib al-haida سمع من سفيان بن عيينة وناظر بشرا المريسي وهو معدود في أصحاب الشافعي تكون مالك عبد العزيز ابن يحيى الكناني تقول قولنا شما أخي عبد العزيز ibn yahya ibn yusufa abul asbar wanda daga cikin rijalu abu da abu dawuda ne da nasa'i ya rushe ta da ko kuma abul aziz ibn yahya al-madani naziru ne sabo wannan shi da ake magana anan wani babban malami ne yana da littafi gashi nan ya ambata al-haida wal itiza fi raddi ala man qala bi khalqi al-qur'an an buga shi kwanakin baya ba da jimawa ba da tahqiqin Profesa Ali Nasir al-Faqi wani malamin su Malam Albani na mutum wani Profesa na na na aqida jami'a islamiyya Profesa Ali Nasir al-Faqi yayi tahqiqin kafa aqida tsewa to shi yasa kike littafin kankani ne haka bai shafi kamar 40 ba sunan shi kenan al-haidatu wal ittizar fi raddi ala man qala bi khalqi al-Qur'an malami ne na aqida بوجي سنيش عبد العزيز ابن يحيى ابن عبد العزيز ابن مسلم ابن ميمون انا مش لك بيدك الغول حكى الذهبي بن دباري اشكن تاريخ الاسلام انا شو مش الغول ني الغول فتلوى يسي لجماعة مسي ودي سبو دمون الله ما لم فتلوى حكى اشي حكى هذا اقع لما بيدك تسولوش باشي بيشنجن سيكي مش ورنا موقول لك سمع من سفيان بن عيينه daga cikin malaman shi akwai sufyan ibn uyayna sannan ya taba tattaunawa sun taba yin jayayya da bishir shugaban yan bid'a din bishir ibn riyad kuma ana lissafa wannan malami a cikin ɗaliban al-imam shafi wa fiha nasr ibn yusuf al-razi an al-buqri tilmid al-kitabi sai kuma wani ɗalibin kitabi ha ila yau wanda ake cewa yusuf nasr ibn yusuf abu hasan al-razi wanda ɗalibin kitabi wa umar bin zurara al-hadathani ah, thiqatun lahu mashikatun mashhura rawa an sharik wa jama'a sai kuma umar ibn zurara al-hadathani ah, wanda lakabi ne zuwa ga hadisatul furat kun tuna sabon garin furat da muka taba magana a baya to to anan yake malami ne irin mai wa'azin firmi din nan ah, Hibbana hibana ka'adat ya ambace shi a cikin astiqat amma mutum da ake da taɓa ba game da tabbacinsa kamar yadda iraki ɗintan da muke magana ya ambace shi a cikin wannan zai ɗin shi da yamma miza ba malami ne mai kwari ce ba yana da mashiha shahararriya wanda riwaya ce daga malaman shi malaman hadisi sun santa وفيها Azraq يعقوب الأزرق المقري Wakana ورش وكان مقري malamin karatu malamin ƙur'anin ƙasar misra fi zamani a zamaninsa al'azrak abu yaqub al-azrak wanda ɗalibi ne ga warshi ne kira'an nan da aka sani to shi ma ya kasance gogaggen malami ne dinga karantar da alqur'ani a ƙasar misra a zamaninsa wasmuhu yusuf ibn umar ibn yasa wa fiha abu al-fadl ahmad al-mu'addil ibn ghailana al-abadi al-basri al-faqih al-maliki al-mutakallim صاحب عبد الملك بن الماجشون وكان فصيحا مفوها له عدة مصنفات وعليه تفقه إسماعيل بن إسحاق والبصريون سواء أبو الفضل أحمد المؤذن أنا كما سوى المؤذن كذلك كما يجي أتنكر على الجبلاء ولا لتابع ya kasance abin nan malami ne wanda yake matuƙa kamar da zahabi yake faɗa yake wa kana gayatan fil iffati was taqiyati wat tadabi ya kai matuƙa wajen kamewa da natsuwa da kula da addini yana yana daga cikin alwaqifa wanda suka ce mu ba za mu ce makhluqi bane ba za mu ce ba makhluqi bane yana daga cikin waqifa fi masalatin khalqul qur'an ya kasance baya yin wasa bai yin raha kwata kwata akwai ta kisar ta faru tsakanin shi da abu asim annabi a makaranta abu asim da shi abu asim yana dan raha haka yana dan zolaya sai wannan yake ce mishi kai wai kai ko dai jahili ne kai ce ban gane ba malai ce kai baka ji Allah yana cewa wa qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin sai baka ji wannan zancen ba aka tafi abu asim sai shi kunya daga ranar sun ya gan shi ke gane da shi kusa da shi kuma hayyata shi su ba a yin wasa a gaban shi shi jidduhunna jiddun wa hunna jiddun irin wannan mutane kasa akwai na akwai wannan mutane duk zamuna da ka gani mutane duka iri da ne mun sha wuce tarihi ga wani an ce wani malamin mai rahani wani kuma kaji an ce baya ma dariya wani mai duka ne wani baya kula mutane wani mai faɗa ne wani mai sakaci kowane mutum da irin to kuma kowane zamani haka Allah yake hada mutane iri daban-daban domin da Allah zai mutane duka ya zama a zamani duka zamanin dukan su masu fada ne ba su zauna lafiya ba kwace kuma dukan su masu hakuri ne kuma ba za su zauna lafiya ba za a samu matsala dole a ce akwai mai hakuri akwai mai fada da haka za a gane amfanin hakuri da falalan shi akwai mai wadata akwai talaka da haka ba a gane darajar ah, ah, wadata da darajar talauci ko al'ashiya su a bi abbabiha wata Allah ba da kuma libadin dukkan tana fasiro to haka shi wannan malamin ya zama baya bayi da kasar su kwata-kwata yana da tsanani a wajen irin yanayin ɗabi'a Allah ya gafarta mishi sunan shi al-mu'addal ko al-mu'addal ibn ghailan al-abadi al-basri mutumin kasar basra ne ba malike ne kuma gogaggi a cikin ilmul kalam yana daga cikin ɗaliban abdul malik ibn majid kuma malamin ne fasaha daɗin baki ya iya tsara magana malai yake yana da littattafai kala daban-daban wa alaihi tafaqqa isma'il ibn ishaqa wal basri wannan sa daga cikin ɗalibansa waɗanda suka koyi karatu a gurin idan kuka lura da matan zama ta gaba a da za mu shiga in Allah ya kai mu darasi na gaba shine sanata ihda wa arba'ina wa mi'atain ita ce shekarar rasuwar al-imamu Ahmad ibn Hanbal imamu ahli sunnah wal jama'a imamun fi faƙari imamun fi dini imamun fi komai ina ganin eh, sai mu saurara don in wasu kila za ta buƙaci ɗan ƙare-ƙaren bayani duk da yake a baya mun sha yin zama imam Muhammad ibn Hanbal amma dai ah, shawarar da nake ba 'yan uwa shine kowa ya je kafin a dawo karatu ya karanta zama cikakkiya a zai karanta ta koda a cikin sura alamin nubala wajen shafi ɗari da hudu a sura alamin nubala ko ka je karanta a cikin tarihin bagdad ko a cikin ko a duk inda zaka samu akwai ta a kusan ko ina ta zama Imam Muhammad ibn Hanbal kar ka je karanta ta ta Wikipedia irin wannan da suke sakawa a Google kar ka je karanta ta wannan ne virus ke zama ka je karanta ta daga daga asalin masadiru ɗinta ina fata mun gano wannan don aka duba ba zai yi mu mata ba ta haƙƙin ta da ya kamata ba a wani karatu a can baya ina jin a littafin al'ulu ne ko mun taɓa yin targama imam Ahmad ibn Hanbal wajen awa biyu ga sai ka koma ka saurari wata sai wanne ne dare ma yayi gum to za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba ah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk